alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh da Allah duk wanda ya ga bidiyon na sai ya saurara zuwa karshe shawara kawai nake bukata to tun lokacin da na fara TikTok akwai wani da ya gani wani mutum ya saka aka nemo masa numba dina yace aka yi zace kuma aka samu numba dina ya kira ni yace yana sona yana suna kuma aura na zai yi to ni tun bana son sa saboda ya manyanta kai gaskiya ma ya ma girmi babana amma ba ku manta ba akwai bidiyon da na taba yi a baya na ce ni na fi son shuga dadis kuma gaskiya ne abin da na faɗa haka ne to ya dan manyanta to tun ba na son sa har na dan fara son sa saboda yana mun alheri sosai da abin da nake so yana mun yace to shi fa yanzu aure na zai yi magana gaskiya kenan zai fito gaya mun in haɗa shi da magabata na su yi magana aure ni ko nace to yace ya mun alƙawari duk abin da nake so yace kai kan ai auren ma ya mun alƙawarin zai saya mun mota nace kai na gaya muku na ce to kenan ba damuwa ya ce gobe insha Allah zai tubo magabatan su je su samu magabata na ayi magana aure na ce to kenan sai ya sai sun zo ba matsala da daddare kusan ina kwance kawai sai na ji an kira ni a waya ana kira na a waya sai na daga na ce waye ne sai na ji muryar mace sai ta ce baki san waye ba na ce ban sani ba ta ce to matan wane ne na ce to ya kike sai ta ce ba wannan ya kani ba kin san ku wanda zaki aura na ce na sani mana mijinki sai ta ce to gaskiya kina cikin babban hatsari shawara kyauta zan baki ki gaggauta janye wannan magana auren idan kin ki kuma wallahi wallahi na yi miki alkawarin zaki rasa rayuwanki sai na ce zan rasa rayuwana sai ta ce eh sai na ce to shikenan na ce to me zaki ta ce zan kashe ki na ce to shikenan sai ta kashe waya sai na kira mijinta sai nake ce masa ai gashi gashi abinda matanka ta kiranta faɗa sai ya ce kai ya aiki shi ne irin na mata kawai in rabu da ita waye waye sai na ce to ni ko ina jin haka dama akwai wayanda suka dan santa sai nake dan nayi bincike dai akan halayyanta sai aka ce min a gaskiya wannan mutumin ya taɓa nema aure su uku na mata biyu ranar ɗaurin aure aka fasa wannan auren har jama'a sun taru za a yi aure aka fasa ita kuma na uku har an sa rana saura wata ɗaya za a yi auren kawai sai ta yi ciwon kai ciwon kai dare ɗaya sai allah ya mata rasuwa ta rasu to su dai abin da suka sani kuma shekara da shekaru yana son ƙara aure ya rasa yadda zai ya gagara amma dai idan na ga zan iya amma ina cikin babban hatsari na ce zan auri wannan mutum to ni kuma gashi yanzu na fara san shi kuma ga abin da matarsa ta faɗa kuma gashi na bincike akan halayyarta abubuwan ban tsoro ake ta faɗa mun dan Allah dan annabi ya zan yi ina so ku bani shawara in daure ko Allah zai ban sa'a in aure shi ko kuma in haƙura ban mata mijinta me kuke gani shawara dan Allah dan annabi